Allah Aminu da Allah kaɗan bamu labari a takaice game da abin da ya faru. Abubuwan da suke faruwa a cikin wannan makabartan kamar akwai kwanaki da muka zo daga can ɓarayin. Mun ga an kwashe ƙasan kabari. Ƙasa complete haka na kabaruruka guda uku. To tun daga nan dai muka ɗan fara sa ido akan makabartan. So ranar Laraba rana ita yau kenan. Karfe ɗaya na dare ina cikin makabartan. sai na ji wani ya shigo cikin makabarta ina kallon shi har ya taho bisa kan wani kabari ya zo ya tona ya burna abin da zai burni so bayan ya kusa fita ne sai ni kuma na cin mai nan dai har na dan samu na bubbugai so biyu ya haura katanga ya gudu daga bisani sai nake gane direban motan mace ce dan naji muryanta tana cewa kai sauri mu tafi kai sauri mu tafi da muka zo muka warware layan ga abubuwan da muka gani da muka warware su ga abubuwan da muka gani layan da wani ruwa wannan da ruwan ainihin shi fari ne amma zuwa yanzu ga gashi yanda ya zama jawur ga wannan kunama ce a lokacin ita ma sabuwa ce amma saboda ta bubbushe yanzu duk ta karye sai kuma wannan kwan wanda duk gaba ɗaya ne muka same su a ciki kamar kuma abin da ke rubuce a cikin layar da muka warware shine Allah ya raba Alhaji Muhammadu da uwar gidan shi Rabi da 'ya'yan shi kamar yadda ya raba na cikin wannan kabarin da rayuwar shi saboda haka mutane ya kamata mu ji tsoron Allah a ina ne suka so su birni a ina ne suka so su birni abin malam gashi nan ga ala ga nan wurin nan ne inda suka zo suka tona suka saka